الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له كوجا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شاتكس دوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku yayin da ya daidai da wato shi daga watan takwas shekara ta 2012 Allah maɗaukakin sarki ya ƙara dawo da mu a wannan dare a kuma wannan lokaci bayan sallar isha'i a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba sannan kuma a wannan unguwa ta tudun wada a wannan layi na hausawa a wannan gari namu na kaduna allah maɗaukakin sarki nake roƙo kada allah ya sa abin da za mu karanta da mu musiba a kanmu kamar yadda muka yi jiya masu tambayoyi za su yi haƙuri sai gobe insha Allah za mu amsa wasu daga cikin tambayoyi saboda haka kai tsaye insha Allah za mu ci gaba da karatu saboda haka za ka sake maimaito wal mutallaqat ya tarabbas na bi anfusihinna daga nan sai mu ci gaba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم أجيء دمك فارم وغنى أكم فرن الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يهل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف من سيأتي للي su mata suna da haƙƙi kwatankwacin yadda maza suke da haƙƙi akan su mata ɗin a jiya idan ba a manta ba muka faɗi wasu haƙƙoƙi wanda mata suke da shi akan maza ɗaiɗai har guda ainihin wato goma ɗaiɗai har guda ainihin wato tara da muka ainihin wato faɗa a cikin wayannan haƙoƙin da muka tsaya akan guda tara wanda muka ce abu na farko ajiya shine mutum ya karantar da matarsa addini wanda somarayu ne na biyu ya ciyar da ita na uku shi zai samar mata da gurin zama ƙarƙashin wannan yana ɗauke da abubuwan da za ta dinga amfani da su na kwayan kwalliya da kayan sawa da makamantansu na hudu nemo mata magani idan ba ta da lafiya na biyar mutum ya kare mutuncin matarsa na shida ya haƙuri a kan wato taɓa-taɓan da za a samu na kusakure daga ɓangarenta sannan na bakwai kada mijin ya dinga wato yaɗa sirrin matarsa sannan na takwas shine mutum ya adalci tsakanin matan shi in guda biyu ne ko sama da guda biyu ne sannan ainihin wato na tara wanda shi muka tsaya akan shi mace tana da haƙƙi akan miji ta yadda bai kamata Maza su dinga kama karya akan mata ba wasu ko shawara ba sa yi da mata abu na goma wanda malamai suka su yana daga cikin haƙƙin da mata suke da shi akan maza shine kowane namiji ya kokari ya dinga komawa gida bayan sallar isha'i sai inda wani uzurin da yake labur da mini ina ya kaga kamar wannan tafsirin da ake zuwa bayan sallar isha'i a ne an sa wata muhadara ka tafi da wane da wane da wane sun yi fada ka je ka musu kaga wannan abu ne da yake akwai maslaha a ciki amma irin majalisoshin nan da ake kafawa bayan sallar isha'i a yi tafiya kaga ba a tashi sai karfe goma sha ɗaya shi yasa akwai matan da da yawa Allah Allah suke Allah ya kawo bala'i sai a sa doka idan an sa doka shida zuwa shida to dole ko ba dan Allah ba za ka dawo ba ka ake fama ba su yatarabbasuna bikum kuma dawair su ba suke jiran ta zo saboda in ba wannan lokacin ba mazan ba su da lokacin matansu ya kamata maza su ji koran Allah na namijin kirki ya kamata ya san cewa matar ce tana da haƙƙi a kan shi Na haka da zarar sallar isha ta yi to in dai ka gida to abin da ya fitar da kai ya zama to lalle muhimmi ne ya fitar da kai ba kawai ka je ka nemi wata majalisa ka zauna ba kai ta tattauna wanda ba maslaha a ciki wannan ba daidai ba ne. wannan yana daga cikin haƙoƙin da ya kamata maza su tsoron Allah su kiyaye ma ainihin wato matansu kowa ya dinga komawa gida bayan sallar isha'i wanda dama bai da mata sai nemi dan karamin qur'anin shi ya goge baki ya asawa ke shiga daki ya ci gaba da tilawa abu na goma sha daya wanda malamai suka ce shine mutum yawa matar shi izini ta fita a lokacin da ya zamanto wata hajja masa ta tilasta sai matar ta fita sannan ya sa ido wajen fitar kai ya zamanto tana fita akan zina kawar da bai dace ba Allah da yace ya nisa annabi lastunna ka ahadin min an-nisa in ittaqaytunna fala taqda'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa sai yace wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrudal jahiliyyatil ula ku tabbata a gidajen ku idan fita ta kama za ku fita to kada ku yi fita irin ta jahiliyar farko to fita akwai irin ta jahiliyar farko akwai irin ta jahiliyar yanzu wannan yana daga ciki sannan yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi a kan miji shine ya girmama iyayenta ya ɗauka cewa iyayenta iyaye ne a gurinsa mafi yawanci an yi bibiya an ga mazan da suke zage-zage da matan to mazan ne suke fara idan ya ƙundumo zagi ya ƙundumo ya ƙundumo tana ji matakin fara ramawa ta rana ta ce ba dai ni ba in ya ƙara ya ƙara wata rana ta ce sai dai kai kaga nan gaba to wata rana ran da ya labto zagi ya labtawa babanta da mamanta ita ma za ta labto ta kudungulu ta labtawa mamar da baban to kaga daga lokacin da ya namanto mace za ta zagi mutum kai ma ka zage ta ai ba mutunci a cikin harka ai to ya kamata mazaje su toshe wannan kofar duk abin da zai faru ta ɗauki wata hanya ta gyara matsalan ba hanyar zage-zage ba amma duk wanda zai zagi wato iyayen yarinyar da yake aure da ita ya zagi iyayenta to wannan ya buɗe kofar da ba yadda za a yi nan gaba shi ma sai an zagi nashi iyayen saboda haka yana daga cikin girmama ta in son samu ne lokaci lokaci mutum ya dinga ɗaukar matar ya je gidan ya gaida su sannan daga nan ya ɗauke ta ya dawo nashi familin wajen iyayen nashi a ainihin wato gaida su wannan yana daga cikin haƙƙin da mace take da shi a gurin miji shine ya mutunta iyayenta ya ji cewa wato shi ma ɗa ne a ainihin wato gurinsu wannan yana daga ciki sannan abu na goma sha uku wanda mace take da shi na haƙƙi a gurin miji shine an yi ashara bil ma'arufi ya mu'amalance ta mu'amala mai kyau ta hanyar maganganu masu kyau da kuma ainihin wato aiki masu kyau akwai wata mata tana ba da labari take cewa idan suna zaune tare da mijinta duk lokacin da ta gama ihsanin da yake mata ya karu to ita da kanta ta gane cewa ta yi ba daidai ba wato idan matsala ta faru maimakon abin da yake ce na alheri ya janye bai janyewa karawa yake da zaran ta ga alherin ya karu to ta san cewa wani matsala ya faru saboda ka sai ta yi sauri sai ta zo ta zauna ta nemi ba a sun me ya faru sai ya bayanin ga abin da ya faru kuma sai a gyara an wuce ainihin wato wannan babu wanda a ƙarƙashin wannan irin maganganun nan na soyayya wanda duk yana daga cikin ruhun bil ma'aru da ake yi wanda da yawa daga cikin mu maza wani yana faɗa ma mace yana son ta ne idan yana neman ta sannan ake taɗi a jikin bango da an aure ta shikenan in an aure ta ana ganin cewa fa to ke yanzu fa an riga an wuce maganan a ce miki ana son ki yanzu ta waje ce za a ce mata i love you amma ba ke ba wannan yana daga cikin kusakuran da ainihin wato ake to saboda haka shi yasa wanda duk Allah ya sa ya samu mata ta kirki eh wallahi zaka ga bai da matsala wallahi eh saboda haka ka gani yanzu kamar ni idan zan buga misali da ni yawa yanda mata ta idan ta ɗauki wanka ta yi su dan tsananin ɗaukar hankali wani lokaci littafi yana hannuna sai ya kuce ya fane saboda haka wannan yana daga ciki kuma ko tafiya aka yi mutum biyu mutum uku mutum hudu na farko ana gane a tafiyar akwai mai mata ko ba a ganewa na biyu ana gane waye matar shi take kula da shi ta hanyar jakunkunan mutane da an kakkaba jaka aka ga su ya faɗo to an san akwai matsala gaskiya wannan ayar da muka karanto ta sama abu na goma sha hudu wanda ta yi magana a kan shi wanda mace take da shi na haƙƙi akan miji shine abin da ya shafi haƙƙi na kwanciyar aure wanda wa'annan su ne abubuwan da malamai suke tattarowa abin da ya shafi haƙoƙi wanda ya kamata maza su bi koran Allah su dinga kiyayewa wajen ainihin wato matansu wannan shine dan haka ba daidai ne irin abin da wasu suke mutum ya auri mace tafiya bata wata biyar wata shida shekara ɗaya shekara biyu wannan ya saba ma ainihin wato musulunci Allah madaukakin sarki ya shirye da mu dan haka Allah sai mu ya rufe aya yake cewa walal rijali alaihin daraja kamar yadda muka bayani jiya wallahu azizun hakim sanne yace at-talaqu at-talaqu marratan فالمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون الله ما دوكا كن سركي يتي من الطلاق مرتان سكي إلي بيني na farko malamai suka ce a cikin wannan ayar akwai matsaloli matsala na ɗaya shine sababin saukar wannan ayar suka ce anna ahlal jahiliya lam yakun indahum li talaqi adadun kafin zuwan musulunci maza wajen sakin mata ba shi da wani adadi wa kanat indahum al-iddatu ma'aluma muqaddara wato ba su da wata idda a gurinsu ko kuma idda ne sananniya sake da shi amma saki babu ka'ida wato urwa ya ruwaito cewa kanar rajul yutalliqu mar'atahu mutum ya kasance yakan saki matar shi thumma yuraji'uha qabla an tabtadi iddatuha sannan sai ya ƙara dawo da ita kafin idda ta ya cika wata rana fa ba rajulun min al-ansari ala mar'atihi wani mutum daga cikin mutanen Madina sai ya fushi akan matar shi da ya fushi akan matar shi fa qala sai ce mata wallahi ba zan kusance ki ba sannan wala ta hilliya minni kuma ke baki halatta daga gare ni ba qalat lahu sai ce masa kaifa ki ta yaya hakan zai qala sai ki utalliquki zan sake shi hatta idza jaa ajalu hatta idza jaa sai idan lokacin iddaki yayi kusa saura kwana ɗaya ko biyu sai in kara dawo da ki fa shakat zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wannan matar ta tashi ta kai ƙara gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan ayar sai yake at-talaqu marratan saki wanda mutum yake iya dawo da matar shi su biyu ne idan ka saki matarka ka dawo da ita ka ƙara sakinta ka dawo da ita to yanzu kuma ba a san yadda ba ka saki saki na uku kuma ka ce ka dawo da ita ka isa ba shine at-talaqu marratani sakin da namiji yake da ikon in ya saki mace kafin ta gama idda ya dawo da ita saki ɗaya ne saki na biyu ne idan ya riga ya sake ta saki na uku bai isa ba kuma ya ce ya dawo da ainihin wato ita shine at marrata marratan da haka shi yasa a gurin al-irabi suke cewa at-talaqu tannan mubtada'un marfu'un ne wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahira ala akhirih marratan shine khabar mubtada marfu'un wa alama alamatu raf'ihi al-alif نيابة عن الدم لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد فاء سيسك عاطفة إمساك dinnan. suka ce ainihin wato mubtada ne la khabarin mahzufun taqdiruhu fa imsakun wajibun alaikum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsani a lokacin da ka riga ka saki mace ɗaya, ka dawo da ita ka ƙara sakin ta biyu ka dawo da ita to yanzu abin da ya rage saura saki ɗaya, to yanzu shine at-talaqu marratani sakin da namiji yake da daman ya dawo da mace shine ya sake ta ɗaya? kafin ta gama idda ya dawo da ita sannan ya ƙara sakin ta biyu sannan ya gama idda sannan sai ya dawo da ita shi yasa suka ce anna ma'anahu fal wajibu alaikum abinda ake nufi wajibin da ke kanku ku imsakum lil mar'ati ma al mu'asharati bil ma'ruf ko dai idan ka riga ka saki mace daya ka sake ta biyu yanzu saura ɗaya rage ko ka rike ta ta hanyar wato kyautatawa yadda shari'a take wa in ma tasrihu bin da'il talaqi ko kuma yanzu ainihin wato ka sake ta ta hanyar kurabu shine at-talaqu marratani fa imsakum ko dai ka rike ta tunda saura saki ɗaya rage ka dawo ita sai ka rike ta ta hanyar yadda shari'a ta ce au tasrihum bi isan ko kuma yanzu sai kai mata saki na uku amma in za ku rabu ku rabu tare da ita hanyar kyautatawa da haka suka ce fuska na biyu a cikin wannan ayar shine annahu laysa lakum ba'da al-marratayn illa adul amrayn namiji bashi da wani abu wato bayan al'amurra guda biyu idan ya saki matar shi saki daya saki biyu in ma dai al-imsaku bil ma'ruf ko dai ya rike ta a matsayin matar shi ta aure kuma ya mutunta ta ya karrama ta yadda shari'a take aw tasrihun suka ce at-tasrihu anan din shine at-talaqu bil ihsan ya sake ta ta hanyar kyautatawa suka ce abin da ke karfafa wannan shine hadisin da wato a aka ruwaito cikin sunan abi dawud da wani daga cikin malaman sunna manna Allah sallallahu alaihi wa sallama wani sahabi zo yana tambaye sa yace Allah madaukakin sarki ya ce at-talaqu marratan saki so ɗaya ake yi so biyu yace to fa aina ina saki na uku da Allah madaukakin sarki ya faɗa fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya ce ai saki na uku da ya faɗa yana gaba ba ya ce at-talaqu marratan ba sakin da kake da iko ka dawo da matarka ɗaya idan ka tsara ɗaya yake ce to wannan kalmar da ya faɗa wato fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi isan yana wannan tasrihu din shine ainihin wato saki na uku sannan suka ce abin da ke karfafa ainihin wato wannan abin da Imam Bukhari ya ruwaito da Imam Nasa'i da Ibn Majah da Ibn Mardawi da Imam Al-Baihaqi daga Ibn Abbas wato anna Jamila binta Abdullah bin Salul dumar ata sabit bin aisi wanda wannan asarin zamu zo kai sai mu magana akan shi insha Allah to shine sai Allah ya ce wala yahillu lakum bai halatta ba gare ku ku maza an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an ku karbi wani abu dangane da abin da kuka ba matan shi yasa a nan gurin sai malamai suka yi sabani wasu suka ce wato tunda Allah ya riga ya kawo wato abin da ya shafi shay'an wanda na kira ne fi siyakin na tun da ya ce wala ya illu ga la ta korewa sannan ga shay'an suka ce to duk abin da ka ɗauka ka ba matar ko yawan dukiyar idan kai ne ka ce ba ka santa to haramun ne kai ka ce kuma kana buƙatar wani abu ta kamar yadda ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa kara wala tadhhabu ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة سيتي وآشروهن بالمعروف ku yi mu'ashara da mata gwargwadon yadda shari'a take sai yace fa in mu munna idan kana zaune tare da mace ka wata ɗabi'a dangane da ita sai Allah ya ce fa asa an takarahu shay'an sau da ka iya kin abu amma wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera sai Allah ya kawo alheri mai ɗimbin yawa sai ya kwarara a cikin shi sai yace wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin idan kana da mace ka ji ba ka santa ko dai kana so ka sake ta ka rabu da ita ko kuma ka karo wata sai Allah ya ce wa atitum ihdahunna qintaran wanda kun dauke qintar kun ba su wanda qintar kuɗi ne mai bala'in yawa sai Allah ya ce fala ta'khudhu minhu shay'a kada ku karɓi wani abu daga cikin abin da kuka ba su sai Allah yake atakudunahu bubutan wa isman mubina ya za ku karba abin da kuka ba su ta hanyar zalunci da kirkiran ƙarya Allah ma har ya kawo shi da siga na ta'adu yake wa kaifa ta'khudunahu wa qad abda wa kaifa ta'khudunahu ta yaya za ku karba abin da kuka ba su wa qad abda ba'dukum ila ba'din wa akadna minkum mithaqan galina to Allah madaukakin sarki sai wannan magana dan haka Allah sai ya ce wala yuhillu lakum bai halatta gare ku ba ko maza an akudu ku karbi shay'an wani abu mimma ataytumuhunna daga abin da ku wato baya kuka ba mata bayan kun aure su daga baya kuka ji ku ne ba ku san ku zauna da su illa an ya kafa sai fa idan wato kun ji tsoron cewa Allah ya kima hududallahi ba za ku iya tsayi da dokokin Allah ba ta hanyar abin da aka ce mutum ya kiyaye na auren ba zai iya ba da haka kana zaune tare da mace kaga tana kuntata maka tana cin mutuncinka tana musguna maka to wannan yanzu illa an ya kafa Allah ya ima hudubul lahi na haka suka ce alkhawfu anan yakan dauki bi ma'anan wato ba wai kana jin tsoro ba yanzu ka san cewa fa lalle wannan matar taka ba za ta iya kiyaye dokokin Allah ba ta bangaren haƙƙinka abin da ya kamata ka kiyaye to shine illa an ya kafa Allah ya ima hududallah sai ke fa in kuntum Allah ya ima hududallahi idan kun san cewa lalle yanzu fa ba za su kiyaye dokokin Allah ba ta hanyar abin da Allah ya ƙura musu na haƙƙin ku ba za su kiyaye ba sai yake cewa fala junaha alaihim fi maftadat bihi to babu laifi yanzu ita mace idan tana zaune tare da kai ta ji cewa ba za ta iya kiyaye dokokin Allah ba ta hanyar ta kiyaye haƙƙin mijinta ta ji ba ta son mijin to babu laifi ta fanshi kanta me ya fansa wannan shine ainihin wato hulɗi da wannan hadisin da muka ce Imam Bukhari ya ruwaito daga abdullahi dan abbas da imamun nasa'i da ibnu maja da ibnu mardawi da imamul baihaqi akwai jamilata binta abdullahi bin salul imra'atu sabit bin qais bin shammas wannan shabis bin qais bin shammas matar shi atakin nabiya sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen annabi a wata ruwayar ma tun kafin sallar asuba ta zo gidan annabi ta zauna fa qala take ta rasulullah sabit bin qais ma ma alaihi fi qulqin wala din sabit bin qais mutum mijina mutumin kirki ne bana suka ɗabi'a shi ko addini shi dari bisa ɗari ta yadda mutumin kirki ne walakin ni la utiquhu bugda sai dai wallahi tallahi bana san shi ba zan iya zama da shi ba wa akrahu al-kufra fil islam ina kyabar kafirci a cikin musulunci malamai suka ce ai kufran ni'matul ashir wa khiyanatahu tunda mata na ma annabi ya ce takfurnal ashira suna sai mu alherin da mazajin suka musu tace to ba ta so ta zamanto cikin wa'annan mutanen tun da tace ba ta son shi manzon Allah bai ce mata mai dalili ba me ya hada ku ya kwakwada miki mari ne tambaya ce yace mata a turiddina alaihi hadiqatahu za ki dawo masa da sadakinsa shine hadiqatahu za ki dawo masa da sadakinsa qala sai tace na'am eh qala sai manzon Allah yake shi mutum yake ta aqbalul hadiqa ni kuma na yadda zan karɓi sadaki na yanzu wa tsallaka sai shi wannan mutumin ya sake ta saki saboda haka wannan ita ce ka'ida ta musulunci wacce ta aje kar kowa ya cutu idan mace ce ta ce ba ta san namiji ya za a yi shi sai ta biya shi wato hul'i dan haka a gurin hul'in nan malami sai suka yi maganganu kamar haka wasu suka ce abin da ya bari shi za a bashi wasu suka ce a'a ba abin da ya bari shi za a bashi ba da haka shi yasa mazhaban mu ta malikiya kamar yadda mai misala ya kawo sharhun samarud dani yace a babun hul'i idan an je kotu alƙali yana da ikon ya sa mace ta bayar da daidai da abin da miji ya kashe sannan alƙali zai iya sa ya bada ta bada ƙasa da abin da mijin ya kashe sannan alƙali zai iya sa a bada sama da abin da ya kashe alƙali zai duba ne ga gwargwadon cutar wadda aka yi wa mijin an yi haka ne saboda kar a cutar da kowa idan kai ne kace ba ka so to shikenan idan kuma ita ce yanzu ta mutu gona da kai tace ba ta so to ga yadda za a yi a yini a ainihin wato rabu da haka wannan duk abubuwan suna nan a musulunci an ainihin wato ajiye su to shi yasa Allah yake cewa wato fala dunaha alaihi ma babu laifi dangane da su matan idan su ne suke zaune da maza suka ji ba za su iya zama da su ba sa san su fi mabtadat bi cikin abin da za su fanci kansu da su ce to yanzu gaskiya ba na son ka amma ga kayanka da ka kashe in ma hajji ya bar ni ta ce to ka kashe miliyan ɗaya amma zan baka miliyan goma mu rabu ba zan iya zama da kai ba wannan babu laifi haka ake ainihin wato yi domin a samu a ainihin wato rabu lafiya to shi yasa sai Allah madaukakin sarki yake cewa tilka hududullahi wa'annan abubuwan fa da ake karantawa dangane da al'amuran da suka shafi aure hudud dokoki ne na Allah kuma fala ta'ata duha kada maza su tsallaka dokar Allah kuma kada mata su tsallaka dokar Allah yau tsallaka waɗannan dokokin na Allah yana daga cikin abubuwan da suka kawo aure tarnaki da rashin zaman lafiya a da idan babanka ya taso yana da mata hudu to ko da aure yana mutuwa daga shekara ashirin da suka wuce a baya to kaso goma ne cikin kaso ɗari kaso casa'in ana zaman aure za ka taso ka ga babanka da makocin babanka da makocin wancan da wancan da wancan kowa ya taso da matan shi tare ake tsufa tare ake mutuwa amma daga shekara goma sha biyar yanzu ko shekara ashirin zuwa yanzu da yadda ake bude wato filin sanar da aure in za a je a bude filin sai saki a gidan rediyo duk wanda ya saki mata shi a je a kai sanarwa a ce wane wane ranar sha kaza ga watan kaza ya ko kuɗa matarsa tafi ya sake ta sai a faɗa a gidan rediyo to billahi lazi watakila sai ka ga da sakin da auren ko dai su zo kan kankan ko kuma sakin ya fa auren yawa abin da yake ainihin wato faruwa kenan da haka sai Allah yake cewa wa man yata'adda hududallah duk kuma mutumin da ya keta dokokin Allah fa ulaika humuz zalimun wa'annan mutanen suna daga cikin ainihin wato azzalimai da haka idan maza ne suka keta dokar Allah dangane da abin da ya shafi saki suna daga cikin azzalimai in matan ne suka yi haka su ma a ne in ku aka haɗu ga baki ɗaya madan suka yi matan suka yi duka an ainihin wato yi zalunci wanda waɗannan abubuwan sun ainihin wato yi karanci gurin kiyayewa yadda ya kamata sannan Allah ya kawo magana ta biyu ya yace fa in talaqaha فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا حتى لا تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون to Allah madaukakin sarki a baya ce mana at-talaqu marratan sakin da namiji yake da ikon ya saki mace dawo da ita kafin ta gama ita ya ƙara dawo da ita sau biyu ne in ka saki sau ɗaya ka ƙara saki sai yake idan ka yi ɗaya ka ƙara yin ɗaya biyu nan, to da ka ƙara na uku shine fa in tsallaka in ka sake ta saki na uku yanzu to fala tahillu lahu shi wannan namijin da ya sake ta saki na uku bata halatta gare shi ba min ba'adu bayan ya sake ta hatta tanki hazaudan gairu sai ta je ta auri wani namiji wanda ba shi ba malamai suka ce a cikin wannan akwai hikima ta Allah subhanahu wata'ala na farko wato azabtar da mutane shi sa kake gani idan mutane suka je suka yi saki ba akan ka'ida ba kuma Allah yake jarraba su ko kuwa wata in mace ce kaga ta je ta auren kashe wuta wani kuma na namijin shi na kanshi zai zai samu wani ya ba shi kuɗi ya ce ya je ya auri matar da ya aure ta ya saka ta dawo wurinsa shi kuma wani in ya aura ya ta ta da kawai sai ya lim a yi ta rigima a yi ta rigima ya lim ya rabu da mutane kawai haka ake ita ma mata in ta je da wannan mijin da ta aura ko me ya gyaru shi kenan sai ta banda da wancan mijin haka aka ake ilimin wato yi to saboda haka akwai wata matsala wacce ke baya akan abin da ya shafi saki malamai sun ce bai halatta manzon Allah ya faɗa cewa bai halatta ga mace ta ce mijinta ya sake ta in dai ba akwai wani cutarwa wanda yake bayyana ne idan akwai cutarwa na rashin koyar da addini na rashin wato girmama iyayenta na rashin bata abinci wannan cutarwa ne bayyana da haka idan mace ta ce miji ya sake ta ba ta yi laifi ba amma manzon Allah ya ce duk matar da ta nemi mijinta ya sake ta ba tare da wani dalili ba to annabi ya ce a faɗa wa wannan matan ko ƙanshin aljanna ba za ta gaba ranar tashin alkiyama haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to shine nan Allah sai ya ce fa in idan mutum yana da mace ya riga ya sake ta wato fala junaha alaihi ma an ya taraja'a idan ta je ta yi wani auren bayan ta yi wani auren ta fito babu laifi yanzu ta ƙara dawowa gurin wannan mijin nata na farko amma fa da sharadi kar yi auren da ake yi yanzu mafi yawanci auren kashe wuta annabi ya tsine wa almuhallil wal muhallil lahu waye almuhallil shine wanda zai je ya hauro mace dan ya halatta mu wani waye almuhallil shine wanda aka je aka yi auren saboda shi dan matar ta halatta a gare shi da haka idan mace da namiji wani ya sake matar shi daya bayan daya har saki uku sai bayan ta tafi ita tana sani ta je ta auri wani namijin sannan wato shi mijin kuma da ya je ya aure ta shi ma yana sane an ba shi kuɗi ne don ya auri matan ya sake ita ma tana sane da haka to manzon Allah ya sallallahu alaihi wa sallam zai je ya auri mace don ya halatta ma wani ita da wanda ya je ya auren da wanda ya da halatta masa don ta dawo manna Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duka waɗannan mutanen Allah ya tsine musu albarka to saboda haka malamai suka ce hikima na Allah daga ciki da yasa aka ce in ka saki mace sau daya ka dawo da ita ka sake ta sau biyu ka dawo da ita ake maka gargadi cewa in ka tsara na uku ba za ta dawo ba sai ta auri wani to ran da kai kuskure kai na uku to shikenan ba yadda za a yi in duk duniya daga kai sai ita ne ta halatta gare ka sai ta auri wani namiji to ta iya wata kila namijin da zai zo dan adawa ka ne wanda abokin rigimar ka ne shi zai zo ya aure ta ka kusan mutumin da kuke rigima da shi ba kwa jituwa kaji an ce ya lallabo zai aure maka mata akwai tashin hankali ko babu to in kasancewa watakila za ka sake ta kuma wani dan adawa zai zo zai lallabo zai aure maka mata to yanzu za ka haƙura tun da kayi biyu za a ci gaba da mane kuma wannan ya shafa ruwa wani ya je saki matar shi saki ba'in yadda ba za ta dawo ba sai ta auri wani wani wanda yake dan adawa shi ne ita ma matar da gangan ta san wancan abokin rigimar shi ne za ta kulla alaka da shi dan ta aure shi dan ta ga wannan mijin na farko zai ainihin wato yi to shi yasa Allah madaukakin sarki ce fa in talaqaha idan ka sake ta saki na uku ta zai ce wani auren wanda shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato yi magana to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar cewa a irin wannan yanayin ba zai yi ba dole idan mace ta yi aure ta tabbatar aure ce kuma a wannan auren da yin aure kawai bai wadatar ba suka ce abin da ake nufi da aure a lokacin har sai wannan namijin na biyu da ya aure ta ya santa a matsayin ya mace ta san shi a matsayin ɗa namiji shi ne an yi annikahu yanzu amma ana yanzu ba ana yi ba mace ta aure ba a mata da ba sai ta tada rigima auren yarbu don ta koma gudun mijinta na farko to wannan kaga akwai matsala gaskiya eh akwai matsala aure bai ba haka annabi ya fassara karara cewa dole sai wannan mijin da ya aure ki ya kwanta da ke kunna, sannan idan ya sake ki shannan shine wannan mijin yake da ikon ne ya kara dawowa ya aure ki ke sa sai Allah ya tafi fa in ha idan ka saki mace saki uku ta je ta auri wani mutum ta fito ya santa a matsayin ya mace to fala dunaha alaihima babu laifi tsakanin matar da mijin an ya taraja su dawo su ci gaba da zaman aure amma shi ma da sayar da in banna an yi kima hududallah malamai suka ce a anan bi ma'ana wato abin da yake zato mafi rinjaye wanda kuma nau'i ne na ilimi dan a gurin akwai azzannul raji akwai azzannul martu azzannur raji kuma ilimi ne daga cikin ilmuka azzannul marju shine wanda Allah ke magana ya inna banna la yughni min al-haqqi shay'a inna banna la yughni min al-haqqi shay'a shine azzannul marju dan Allah ya ce ya ayyuhan nabi idza ja'aka al-mu'minatu muhajiratun famtahinuhunna idan mace mu'mina ta zo ta yi hijira to ku jarraba ta ku gane cewa tana da imani ko ba ta da imani sai Allah ya ce Allahu a'lamu bi imanihinna Allah shi kaɗai ya sani tana da imani ko ba ta da imani bayan Allah ya faɗa ka sai ke fa in alimtum hunna mu'minatin idan kuka san cewa wannan matar mu'mina ce sai malamai suka ce wani hange kake da shi wata na'ura kake da shi wacce za ka iya askawa a cikin zuciyarta ka gane cewa tana da imani ai baka da shi yanzu za ka kyautata mata zato da cikin kaso ɗari sai ka ɗauka cewa kaso casa'in ko tamanin wannan matar tana da imani to wannan kyakkyawan zaton da za ka yi mata sai Allah ya sa masa ilimi sai ce fa in mu hunna mu'minatin fala hunna ila al da kuma shine wanda Allah ke magana anan cewa wato fala dunaha alaihi ma an yataraja'a in banna an da hududallah babu laifi akan ku idan mace da namiji wato suka kyautata ma juna zato suka san cewa fa idan sun dawo za su ci gaba da kiyaye dokokin Allah shi namiji zai kiyaye abin da Allah ya dora masa ya kiyaye mace ma za ta kiyaye abin da Allah ya dora mata ta kiyaye babu laifi su dawo su gaba da zaman aure na haka sai Allah ya ce wa tilka hududullah wannan fa abin da ake gaya muku har yanzu dokoki ne na Allah kuma manzon Allah sanda yake mana bayani a hadisin Umar bin Bashir ya ce kowane sarki yana da shinge wato yana da iyakar da ya keta baya so ko ya bi masa sai ce Allah subhanahu wata'ala ma yana da shinge wato yana da iyakar da ya keta bai so kuwa ya yi sai yake ala wa inna himallahi maharimu abinda Allah ko ya keta ya ce kada kowa ya bi shine iyakar da ya haramta wani abu ya kara a tsallaka shine tilka hududullahi fala ta'taduha wannan doka ce ta Allah kada wanda ya tsallaka ta da haka wa tilka hududullahi yubayyinu hali qaumin ya'lamu wannan doka ce ta Allah wanda Allah yake bayanin ta amma ga mutane masu sani wannan kuma bai sani ba ba abin da ya dame shi shi yasa Allah sai ya ce afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma in wanda ya san cewa abin da aka saukar gaskiya ne daga gurin ubangijin ka za su zama daidai da a'ama waya al'a'ama ana muqabil da wanda bai sani ba Na haka wanda bai sani ba wato makaho ne inda Allah subhanahu wa ta'ala sannan aya ta gaba Allah ya ce ni وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك قد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هدوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب وما أنزل عليكم Wajen mun mahawa al'amu, mun goge suka ce Allah Ta'ala da ya ce wa 'Idan zatsun mun nisa'a, idan kuka saki mata, fa banagin ajiye hunna, sai idda suka kusan cika suka ce ba wai su ya cika ba, suka ce banaga a wajen. wato ƙaraba idan ka saki mace iddati ya kusa cika to a lokacin da ka sake ta saura sati ɗaya ko biyu ta gama idda to fa amsa ku hunna bi a to yanzu in za ka riƙe ta ka rike ta ta hanyar mutunta ta a matsayin gyamace aw sarrihu hunna bi a ko kuma ku rabu ku rabuwa ta mutunci tsakanin kai da ita lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matan shi suka zo suna maganan cewa a matsayin shi na shugaba dukiyar wato abin da ya shafi wato bai tilmali dole ya ɗibo ya basu don kowa ta harkokin gabanta manna Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sauka masa cewa ya ayyu nabi qul li azwajika in kuntunna turidna hayata ad-dunya wa zinataha umatti ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila bayan ya jiyar da su daɗi idan annabi zai rabu da su zai yi rabuwa da su mai kyau ne wannan rabuwar ita ake da bukata a koda yaushe idan za a yi a bangaren aure ko ka riƙe mace don ka mutunta ta in kuma zama ba zai wata ku rabu ta hanyar mutunci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan za ka ɗauki ya ka bayar to ka bayar da ita ga mutumin kirki mutumin kirki in yana son yarka zai riƙe ka ya mutunta ta ya karrama ta ya mata ɗari ta arziki ba sha tara ta arziki ba mutumin wato in kuma bai santa to ba zai dawo maka da yarinyar ka ba zai mata wulakanci ba amma mutumin banza to ba zai in ba in baya santa to zai wulaƙanta ta ba zai mutunta ta ba ba zai dawo maka da ita lafiya ba wannan shine da haka sai Allah ya ce wala hunna kada ku rike su matan diraran saboda ku cutar da su wato diraran saboda cutarwa li ta'talu saboda ku wuce gona da iri akan abin da Allah ya kiyaye na haƙƙin su matan Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Imam Bukhari da Muslim da wasu daga cikin malaman hadisi daga nana Aisha Allah ya tsara mata yadda take cewa ja'at atu rifa'a al-qurdi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama matar wato rifa'a al-qurdi ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai ta ce inni kuntu illa rifa'a ni na kasance a da matar rifa'a ce fa ni sai ya sake ni fa batta talaqi fa tazawwajani abdurrahman bin zubair wato bayan ya sake ni sai abdurrahman bin zubair sai ya zo ya aure ni sai take cewa manzon Allah wa ma ma'ahu illa mislu hudbata thawbi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani abu tare da shi sai misalin tsumma me take nufi shi ne namiji ne a tsaye amma mazakutan shi wato wanda yasa saboda shi aka kira namiji aka ce masa zakar baya aiki kinaya ce a tabassaman nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya yi gurmishi wa qala yace masa yace mata aturidina an tarji'i ila rifa'a yanda kina nufin da zaki koma gurin mijinki rifa'a ne shikenan da ta faɗi wannan maganar sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ba zai yi ba ki koma gurin wancan mijin naki rifa'a har sai idan ya san ki a matsayin ya mace kin san shi a matsayin da namiji sannan zaki koma gurin wancan mijin naki na ainihin wato farko al-imamu ibn kasir bayan ya kawo wannan aya sai yace ya amuru Allah ta'ala rijal al-mu'minina Allah yana umartar maza masu imani idan tallaqa ahaduhum zawjatahu talaqan idan ɗayan su zai saki matar shi saki lahu alaiha raja'atu fihi wanda sakin da yake za ta iya dawowa ba saki uku bane wato an yi husna fi amriha idza qarabat iddatuha alal qida'i lalle Allah ya umarce shi da ya kyautata akan lokacin da za su rabu sai yake cewa lam yabqa fiha illa miqdara ma yumkinuhu min muraja'atiha to shine sai Allah yake cewa wa idza tallaqtumun nisaa idan kuka saki mata fa balaga ajaluhunna sai idda ya kusa ta lokacin da ta kusan gama idda yanzu miji yana da zabi fa amsikuhunna bi in ya ji cewa yana son matar shi ya ji tsoron Allah ya kalli girman Allah ya dawo ya riƙe ta a matsayin ta na mace ya mutunta ta ne aw sarrihuhunna bi ma'ruf ko kuma zai rabu da ita ne to ya rabu da ita cikin mutunci wanda in san samu ne ma ka kawo wata kyauta mai yawa kai mata eh ka sai mata wani mota da gida ka ce gashi nan tunda Allah ya kawo za mu rabu assalamu alaikum Allah ya baki miji na kirki ki gaba ba ka Allah ya ce mu manzon Allah ba wasar da kunna sara'an jamila in sake ku saki mai kyau ai haka Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sai ya ce wala tumsikuhunna kada ku rike su matan diraran saboda ku ainihin wato cutar da su lita'atalu saboda ku wuce gona da ainihin wato iri al-imamu siddi yake cewa nazalat wannan ayar wannan gaban ta sauka ne fi rajulin min al-ansari yub'a a bin yasa ana kiran wannan mutumin ana ce masa sabit bin yasa qallaka mar'atahu wannan mutumin ya saki matar shi da ya sake ta hatta idan qadat hatta idan iddatuha illa yawmayn aw salata sai da ya bari saura kwana biyu ko uku ta gama inda sai ce ya dawo da ita da ya ya dawo da ita sun matsallakaha mudaratan sannan ya ƙara barinta sai da ta yi kusan gama idda saura kwana biyu ko uku sannan ya ƙara cewa ya dawo da ita ta shine sai Allah yake ta wala tumsiku hunna kada ku rike mata irin wannan ru'un diraran saboda ku cutar da su ta'atadu kuma don ku wuce dokar Allah da yake tilka hududullahi fala ta'ataduha shi yasa sai yace wa man yaf'al zalika faqad balama nafsahu duk mutumin da ya auri mace saki na ɗaya ya sake ta ya bari sai ta rage saura kwana uku ta gama idda yace ya dawo ta dan ya cutar da ita ya kara bari sai kwana uku ko biyu ta gama idda ya kara dawo ita to wannan mutumin Allah ya ce ya zalunci kashi ta yadda karshen zalincin zai koma kan shi ne kuma Allah ya ce wala ya sabanna allazina wala ya sabanna Allah gafilan ko wala ya sabanna Allah gafilan amma ya amalu zalim duk wanda ke aikata zalunci kada ya taba tsammanin wallahi Allah ya rabkana ya shi afa ya kyale shi inna ma yu'akhiduhum li yawmin tashqasu fihi al-absar Allah yana masu dinki abinda bahaushe yake cewa akwai ranar da ido zai rena fata da haka wani malam yake cewa la na idza ma kunta muqtadiran fa zulm yarduhu uqbahu ila an-nadam kada ku kuskura ka zalunci kowa ko da kana da ikon kai zaluncin kuwa sai yace kaga zalunci karshen shi yana komawa ne zuwa ga nadama tanamu ainahu tanamu ainaka wal maglum muntabihun yad'u alayka wa ainul lahi lam ka kwanta kana bacci wanda ka zalunta shi kuma bai kwanta yana bacci ba kuma Allah da yake rubu akan zaluncin da kai masa shi alhayyu alqayyum ne allazi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm yana ta roƙo yana ta addu'a akan ka to wanda yayi wa koyar ce, irin wannan rubab to lalle ya zalunci kanshi kuma sakamakon zaluncin sai ya koma ainihin wato kanshi sannan Allah madaukakin sarki yake cewa wala tattakhidhu ayatin lahi kuzwa. kada ku riski ayoyin Allah abun izgili me ya rubun ayoyin Allah abun izgili duk namijin da ya mu'amalanci mace irin wannan mu'amalanci ya rike ayoyin Allah abun tun tunda Allah ya ce kar a yi haka shine wala tattafi'u ayatil lahi huzwa kada a riske ayoyin Allah abun yi wa ainihin wato izgili sannan Allah madaukakin sarki kuma mun san ya faɗa mana wanda suke izgili ga ayoyin Allah wani gurin ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahiyun sai ce la ta'tadiru qad kafartum da imanikum kada ku yi wato kawo uzuri ba ku da imani bayan kun kafarta wato kun kafarta bayan da kuna da imani saboda istihza'i da ayoyin Allah subhanahu wata'ala Allah ya bamu labari yace wa ila madyana akahum shu'aiba fa qala ya qawmi ibudullaha warjul yawmal akhir wa la ta'afu fil ard mufsidin فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين sannan yace wa adam wa samud wa qad tabayyana lakum min masakinihim da adawa da da ai mun nuna muku gurin da suka zauna wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'an as-sabil wa kanu mustawsilin shedan yazo ya kawata musu suka yi aikin da suka yi mugu sannan Allah ya ce mutane ne masu basira da fahimta da hankali da komai sannan yace wa qaruna wa fir'auna wa haman da qaruna da fir'auna da haman wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin Musa ya zo musu annabi Musa alaihi salatu salam. ya zo musu da hujja daga gurin Allah suka karyata Allah ya ce suka yi girman kai a bayan ƙasa amma ba su tsere mana ba inda Allah sannan yake cewa wato fa kullan akhadna bi dhanbi kowa mun kama shi saboda zunubin da ya fa minhum man arsalna alaihi hasiba a cikin sa akwai wannan muka turo masa iska wa minhum man akhadathu sayha a ciki akwai wanda muka turo masa tsawa ta kama shi wa minhum man khasafna bihi al-ardh wa minhum man aghraqna da Allah ya gama sai ce wa ma kana Allah liyuzlimahum walakin kanu anfusahum yuzlimun Allah bai zalunce su ba sai dai su ne suka zalunci wa suka zalunci kansu kenan wannan hukumar da ta same su sakamakon zaluncin da suka yi na kansu shi yasa bala'in ya same su to kai ma kenan da ake faɗa ake cewa wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsahu to kai ma fa yadda suka zalunci kansu bala'i ya biyowa kai ma idan kai zaluncin kana ganin ba abin da zai faru to wallahi tallahi wato bala'i akwai abin da zai biyowa shi yasa manzon Allah yake cewa inna Allah alayhim ne zalim hatta idza akhadahu lan yuflitu Allah kuma zai maka jinkiri kai ta zalunci kai tai kai tai kai ta cutar matar ka yabbai wa Allah wata ma ka aure ta daga wani gari ba wanda za ta tashi ta kai makara duk garin bata san kowa ba kai ka sani kai tai kai tai kai tai akwai yadda Allah zai kama ka hatta idza akhadahu lam yuflitu bayan manzon Allah ya gama wa tala qawluhu ta'ala wa kadhalika akhadha rabbuka idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadahu alimun shadid wa la tattakhidhu ayati llahi huzwa kada mu riki ayoyin Allah abun wa izgili ta hanyar rukun mata irin wannan ruko sannan yace wadkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'iman da Allah ya a gare ku malamai suka ce shine ni'iman turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Qur'ani shine wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikma mutum da ni'iman da Allah ya yi mana wanda ya turo alqur'ani da kuma wanda zai yi bayani akan qur'ani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka Allah ya turo annabi da qur'ani kuma shine wanda ke bayani kan qur'ani shi yasa an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko na Aisha yaya ɗabi'un annabi yake ce kana kulquhu alquran ɗabi'un manzon Allah shine qur'ani da haka malamai suka ce akwai qur'ani wanda aka rubuta akwai kuma ƙur'anin da ke tafiya a bayan ƙasa yake fassara maka ƙur'anin da yake rubuce wanda shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa can yace laqad manna Allahu alal mu'minina Allah yayi mannu yayi baiwa akan masu imani baiwar da ba za su iya biyan abin da aka yi musu ba kamar mai tambaya ya tambaya wani mannu Allah ya mana sai ce in ba a fihim rasulun min anfusihim lokacin da Allah ya ciro manzo wannan manzon kuma sai yake min anfusihim daga gare su a wata a min anfusihim daga mafi tsadar su mafi darajar su mafi ɗaukakar su mafi girman su wannan manzon da ya yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma to wannan alkitabu da alhikima din da Allah ya turo wannan annabin yana karantar da mu su ne Allah yake tunatar da mu a nan gurin a matsayin ni'ima yake wasu ni'imatan Allah alaikum Mu tuna ni'iman da Allah ya mana wa anzala alaikum min alkitabi wal da abin da Allah ya saukar mana na alkitab da kuma abin da ya ainihin wato turo abin da ke bayani akan wato shi alkitabu din shine alhikma wanda shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka daga wannan ayar malamai suka ƙara cewa ba lalle qur'ani wahayi ne kuma bayanin qur'anin ma wahayi ne kamar yadda yace la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi kada ka yi gaugawa da harshen ka wajen ka kama qur'ani sai ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana aikin mu ne za mu tara maka shi mu karantar da kai shi fa idza qara'anahu fattabi qur'ana idan an karanta tilawan ka karatun wanda shine alkitabu din thumma inna alaina bayana sannan kuma za mu maka bayanin abin da tilawar ya kunsa wanda shine alhikima din da haka Allah madaukakin sarki yake tunatar da mu cewa wa ma anzala alaikum min la kitabi hikma da abinda Allah ya saunar saukar mana na alkitabu da kuma ainihin wato alhikma kamar can da yace inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takul lil qa'ilina qasima naka imam shafi'i da watan ayin al istidlali cewa lallai qur'ani wahayi ne kuma bayanin qur'ani ma wahayi ne naka sai yace ya'idukum bihi Allah yana muku wa'azi da shi shi Alƙur'ani ko alhikima wanda malamai suka ce wannan yana daga cikin wato faɗin da yare na larabci yake da shi ta yadda a iya ambata dalilai guda biyu ko uku kamar yadda yake wato qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum sam'akum wa absarakum wa katama ala qulubikum sai ya faɗi wato damirai abubuwa guda uku sai amfani da damiri ɗaya wanda yana dawowa duka kan abubuwa guda ainihin wato uku da haka nan gurin Allah ya ambaci alkitabu da alhikmatu sai ya ce ya ida kun bihi maimakon ya ida kun ba. Allah yana muku wa'azi da waɗannan abubuwan amma yadda can ya kawo cikin suratul baqara cewa fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi bai ce fataba alaihi ba wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yarduhu maimakon ahaqqu an yarduhu ma sai aka amfani da damiri shi kadai wanda ya udu ilaihima alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nazira wanda abubuwa ne guda biyu sai amfani da damiri ɗaya sai ya kawo dawo zuwa ga ainihin wato abubuwan guda biyu na haka Allah sai ya ce wattaqullaha lalle ku bi tsoron Allah ba ga har abin da ya shafi maganan aure Allah sai ya ta tunatar da mu mu tsoron Allah mu tsoron Allah mun karanto ayoyin tsoron Allah a baya wannan azumin da Allah ya ce ni dan mu ji tsoron Allah Allah ya ce ni azumin nan kuma mun faɗa mun ci attaqawa hiya wasiyatul lahi lil awwalina wal akhirina ita ce wasiyar da Allah ya ga mutanen farko da na ƙarshe da yace wa laqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah namu wanda suke gaban ku wasiya da kuma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa lallai fa ku ji tsoron Allah to tsoron Allah ne kadai yake sawa idan mutum yana da mace ko wata ba shi haƙƙinta ba ya san cewa Allah ne ya sa shi shirye ba da nashi takawa ce take sa ka ka iya yin wannan idan ka ga mace tana zaune tare da mijinta tana cutar mijinta ba ta da tsoron Allah ne in ka ga namiji yana zaune tare da mace yana cutar matan to ba shi da tsoron Allah ne idan ka ga ana zaune miji ya cuci mata mata ta cuci miji dukkan su ba su da tsoron Allah ne ke sa Allah sai ce wata ƙulla ku bi tsoron Allah wa alamu kuma ku sani Allah bi kulli shay'in alim Allah dangane da kowane irin abu yana sani kenan ya san mijin da yake cutar matarsa ya san matar da take cutar miji sannan ya san mijin da matar da mijin suka haɗu wannan ya cuci wannan wannan ya cuci wannan Allah yana sanar da haka kuma ba zai kyale wannan abin ya tafi haka Allah madaukakin sarki sai ya ainihin wato yi hukunci akan shi dan haka Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan magana sannan yace wa idza qallabtum nisaa wa idza qallabtum nisaa fa balaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna fala ta'dhuluhunna an yanfihna azwajahunna idza taradun إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر نعم. ذلكم أزكى لهم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون Allah ba da lada wa idza tallaqtum an-nisa Allah ya ce idan kuka saki mata fa balagna ajaluhunna sai idda su ta cika fala ta'dhuluhunna kada ku hana su an yanki hina azwajuhunna su auri magan su kana da kauma ta je ta auri wani namiji wato da ta aure shi sai suka rabu da ya dawo da ta dawo gida wato ta gama idda sai mijin ya ƙara fitowa cikin sahun wato gwagware gwagware ake cewa ko zaurawa kai goro da ba shi ne wanda zaure ba to da ya shiga cikin zugan zaurawa shi ma yanzu ba zawari ne idan ya zo ta gara mata saurare shi in ba ta gara mata shanya shi shi ma ya bi layi sai ya magana ta ci da Allah tsaya da Allah ina da uzuri da Allah to idan yanzu ta yadda cewa wannan mijin da ya sake ta za ta koma gurin shi shine Allah sai ce fala ta ta'dulu kunna an yanki yankina azwajuhunna kada ku hana su waɗannan matan su auri mazajen su malamai sun kafa hujja sababin saukan wannan ayar hadisi a cikin sahih bukhari da wato ashabus sunan da wasu daga cikin littattafan sunna daga hadisin ma'aqil bin yasa yace kana li ukun na kasance ina da yan uwa yan uwa mace fa atani ibn ammi ibn ammi li sai dan yan uwata ya zo fa an iyahu sai na dauke wato wannan yar uwatawa sai na auren masa da ita fa kanat indahu tana zaune tare a gurin shi suna zaman aure thumma talaqaha tatliqan walam yuradi hatta qadat al-iddatu sannan ya sake ta bai dawo da ita ba har sai da ta gama inda? sannan daga baya sai ta je tana son shi ma ya je santa. son ta sun كتبها hama alkhuttabi sai ya je shiga cikin rabibi na wato zaurawa masu nema da ya je ya koma cikin zaurawan masu nema sai ta yadda cewa yanzu mijinta wanda ya sake ta suka rabu bayan ta gama idda shi take so gurin shi za ta koma fa qultu lahu sai na ce ga shi wannan wanda ya sako yar uwata ya sai na ce masa wallahi tallahi ba zan bari yar uwata ta dawo gurin ka ba kana son ta bayan na ɗauke ta na karrama ka na mutunta ka da ita na baka kuma za ka sako ta to ita kuma gashi tana bala'in san shi ka san harka ta soyayya a love a I sai a hankali yasa yana daga cikin bala'in da Allah yake musu mutane kuma kowa ya roki Allah Allah ya tsare shi daga wannan bala'i wannan bala'i shine kada Allah ya jarraba ka da san mutumin da baya son ka ko kuwa in namiji ne Allah ya jarraba shi da son wata mata wata ba ta son shi haka zai ta wahala wallahi in ma mace ce ita ma haka za ta yi tagas ma wallahi to mutum ya roki Allah Allah ya tsare shi daga wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya kira shi lokacin da wannan ayar ta ainihin wato sauka a cikin wannan yake cewa wallahi la tarji'u ilayka abadan na rantsi da Allah kanwata ba za ta dawo gurinka ba har abada wa kana rajulun la amma kuma gashi mutum ne wanda la ba'asabi wato mutumin kirki ne tsatsayi ne ya gita ya sakina wa kanat al mar'atu turidu an tarji'a ilayhi a lokacin ita kuma mata tana nufin ta koma gurin mijinta fa alima Allahu hajatahu ilaiha wa hajataha ila ba'aliha sai Allah madaukakin sarki ya san buƙatar matar zuwa ga mijinta ya san buƙatar mijin zuwa ga matar fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi al-aya sai Allah madaukakin sarki sai ya saukar da wannan ayar yace wa idza tallaqtumun nisaa idan kuka saki matanku fa balagna ajaluhunna idda siyataka ba ku dawo da su ba kuka zo daga baya kuka shiga rigigi cikin layin zaurawa kuna neman su to kai baban yarinya ko wanta ko kaninta sai Allah ya ce fala ta'diluhunna an yuhina azwajuhunna kada ku hana su su auri mazan su na farko idan tarado bainakum bil ma'ruf idan sun yadda da za su dawo za su zauna zama na shari'a zama na mutunta juna zama na karrama juna shi yasa sai Allah ya ce zalika yu'azu bihi wannan shine abin da ake muku wa'azi amma ga wa ake wa'azin sai ce man kana minku wanda ya kasance daga cikin ku yu'minu billahi wal yawmil akhir yayi imani da Allah da ranar lahira sannan wa bu'ulatihinna ahaqqu bi raddihinna ko zalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan shine abin da ake wa'adi da shi a cikin ku ga wanda duk yayi imani da Allah da ranar lahira zalikum azka lakum wannan shine mafi tsarki dangane da ku sannan wa haru wato zalikum azka malamai suka ce zalikum azka lakum wa athaharu wato huwa azka lil wa qulubi shine mafi tsarki ga ainihin wato zukatan masu imani wallahu ya alamu shi Allah yana sanin ma fihi alkhairi wal maslahatu ya san abin da yake a cikin shi akwai alheri da maslaha ga dan adam shi yasa ya kawo wannan dokan sannan wa antum la ta'lamuna mu kuma ba za mu iya sanin ina alheri yake zuwa ina sharri yake zuwa ba shi yasa Allah yake kawo irin waɗannan dokokin to kun ga wannan duk yana daga cikin haƙƙoƙi na dan adam wanda musulunci yake kula da shi in ba a littafin musulmi wa qur'ani ba inda zaka ga wannan tsarin a duniya na aure babu saboda haka ana nuna lokaci yayi insha Allah za mu tsaya anan sai gobe Allah ya kai mu kuma ba za mu fita daga nan ba sai mun su kuma matan mun faɗa haƙƙin da mala suke da shi a kansu insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk